Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sararau Assalamu alaikum da fatan ana sha hantsi lafiya. Baba yako makeri ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litinin 28 ga watan Agusta shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa an gargaɗi 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare da su haɗa kai domin ci gaban Najeriya a fannoni daban-daban. Muna kuma ɗauki da shirin zauren matasa na Nasiru Adamu Elif Kaya. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya wanda baban gida Jibrin zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Ƙungiyoyin farar hula da shaidu sun ce masu zanga-zanga da ke neman a kawo ƙarshen mulkin kama karya sun rufe hedikwatar ofishin jam'iyya mai mulki da ke garin Suweda da ke kudu maso yammacin Siriya a zanga-zanga da ta shiga mako na biyu da ba alamun daina ta. matasa dauke da injinan walda sun rufe kofofin shiga ginin ofishin jami'iyyar da shugaba bashir al-assad ke jagoranta wanda ke bisa ikon kasar tun juyin mulkin shekarar 1963 ɗaruruwan mutane ne suka sake buzuwa kan titina a rana ta bakwai a jere a wata zanga-zangar lumana sakamakon taɓarɓarewar yanayin rayuwa da tashin goron zabi da farashin gaziyayi inda suka nemi a gaggauta samar da canjin gwamnati a ƙasar bashar ka sauka kawai muna buƙatar yin rayuwa ta mutunci waƙar da masu zanga-zanga suka rika rerawa kenan a inda suka taru a wani dandali da manyan malaman drozi suka samu zanga-zangar tasu albarka ba tare da sa baki ga kiraye-kirayen da ake yi na kawo ƙarshen mulkin asad da iyalansa ba na tsawon shekaru hamsin. a jiya lahadi ministan ilimin faransa ya ce za a hana yara sanya a baya ko dogayen rigunan da ba su matsa jiki ba da wasu matan musulmi ke sanyawa a makarantun wato gwamnatin faransa a yayin da ake shirin koma makarantu faransa wadda ta tilasta haramta duk wata alama mai dangantaka da addini a makarantun gwamnati tun a karni na sha tara ta sa doka da ta cire duk wata alamar mabiya addinin katolika daga tsarin ilimi a makarantun gwamnati tana kokarin farfado da dokokinta domin ganin ta yi maganin tsirarin musulmin da ke kara yawa a kasar a shekarar ta 2004 ta haramta ɗaura ɗan kwali a makarantu inda ta zartar da dokar da ta haramta sa niƙafi a bainar jama'a lamarin da ya ɓata ran wasu ɗimbin al'ummar musulmanta miliyan biyar. kasar isra'ila ta faɗa a jiya lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen libya a kasar italiya duk da cewa ba ta da wata hulɗa a hukumance tsakaninsu kuma sun tattauna kan yiwuwar yin hulɗa a tsakani tun a shekarar 2020 ne isra'ila take kokarin maido da hulɗa tsakaninta da wato da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da maroko da sudan ƙarƙashin yarjejeniyar maido da kyakkyawar alaƙa da aka yi ma lakabi da abraham accord da aka cimmawa da taimakon amurka ministan harkokin wajen isra'ila eli cohen ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da ministan harkokin wajen libya game da kwakwarar damar da kasashen biyu suke iya samu daga hulɗa su mai magana da yan gwamnatin haɗin kan ta ƙasar libya a birnin tripoli bai ba da amsa nan take ba a lokacin da aka nemi ya ce wani abu game da ganawar da kohin ya yi da ministan harkokin wajen na libya najla mangaush an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan an bayyana haɗin kai rikon amana sadaukarwa a matsayin muhimman batutuwa wajen ci gaban ƙasa da al'umma musamman ma la'akari da 'yan najeriya mazauna ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke da muhimmiyar gudunmuwa da za su iya yi wurin wato don ganin cewa najeriya ta ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwar al'ummarta. wakiliyanmu ko kuma abokiyar aikinmu aisha ma'azu na ɗauki da rahoto akan haka zagayowar shekara dama ce ga kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna amurka wato zumunta association of america na haɗa kan 'ya'yanta a wurin taron kolin kungiyar na shekara-shekara domin tattauna abubuwan da suke da mahimmanci ga ci gaban kungiyar 'ya'yanta da najeriya wacce ta kasance kan uwar gami kuma uwa maba da mama a afirka a na ma tsarin bai sauya ba. Shugaban kungiyar zumunta na ƙasa mafi karancin shekaru a tarihin kungiyar Sunday Beatrice kenan yayin da yake share fagen tattaunawar taron na bana inda ya bayyana irin kimar da kungiyar take da ita a irin hukumomin Najeriya. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande shine babban bako a wurin taron kungiyar na bana ya bayyana mahimmancin najeriya a duniya da irin nauyin da ya rataya a wuyan 'yan kasar mazauna kasashen ketare na ganin sun kare martabarta farfesa bande ya kuma shaida cewa tallafawa cigaban najeriya na bukatar ba da kulawa a bangarori uku da suka hada da tabbatar da zaman lafiya ilimi da kuma samar da ayyukan yi ga matasa duk wani taimako da aka yi ko ya ɗan kafu idan ba zaman lafiya nan da nan kuma sai a dawo baya wadaka ka a kula da wannan abu na biyu shine babu abin da zai gudana a duniya mai amfani idan ba ilimi ya kamata a inganta taimakan mutane su samu ilimi abu na uku shine saman mutane abin yi hanyoyin haka suna da yawa amma dai a arewa inganta aikin noma shugaban kungiyar na ƙasa na farko alhaji aliyu mustapha sokoto ya ce tun bayan da aka kafa kungiyar take tallafawa ɗumbin 'yan arewacin najeriya bangarori daban-daban wannan kungiya ba zauna shekaru kuma tana abubuwa da tana da gidauniyar scholarship ta biyan kudaden 'yan makaranta da shekarun nan talatin da ta yi ba ta taba dainawa ba kuma abin take karanta da su ba ilimin siyasa ba ne ilimi ne na sana'o'i kamar kiwon lafiya aikin gona injiniyanci koyon kwamfuta da sauransu. sai dai ya bayyana irin kalubalen da suke fuskanta wajen zakulo waɗanda za su ci gajiyar tallafin kungiyar. wahalar da muke ci shine mu samu majiyoyi su bamu yaran da za mu kai makarantu domin mu biya musu kullum sai an je ana dofa ana kame kame sai an faɗa an sa jarida cewa shekara ta zo lokacin da za a sa yara makaranta ya yi kuma kungiyar zumunta na ita za ta biya amma ba a sa mutane da yawa. Shugaban kungiyar na yanzu Sunday Bitrus ya ce babban burin zumunta a yanzu shine ganin cewa ba a bar 'yan arewa a baya ba. Za mu ga inda za mu koyar matasa inda za su yi amfani da na'urorin kwamfuta na zamani kamar su fannonin artificial intelligence saboda inda duniya ke nufa kenan banda haka kuma mun ga cewa idan mun koya wa matasa irin wayannan suna iya zama a najeriya suna ba da nasu gudunmawa suna samun dala inda zai taimake su taimaka wa iyalansu. Dangane da kiran da aka yi don neman 'yan Najeriya kwararru da ke zaune a kasashen waje su koma gida don ba da su Daya daga dattawan kungiyar zumunta kuma kwararre a fannin kimiyya Mr. Joe Hassan ya ce babban abin da ya zame musu kadangaren bakin tulu da ke hana galibin su komawa gida shine matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Rashin national security na gida ba wanda ke son ya je gida ya aiki saboda kowa na tsoro in dai gwamnati za ta iya ta gyara kasa wasu mu za mu iya zuwa ya kuma ce da cewa najeriya tana da duk abin da take bukata ta yi dogaro da kanta fom ne muke yi fom na ruwa da kuma na food and fertilizer kuma na petroleum industries muna da steel rolling mills a gida a najeriya za mu iya yin wannan fom ɗin daga kasa har a gama shi har a fara amfani da shi ba sai an saya daga nan a kai gida ba mataimakiyar shugaban uwar kungiyar roda embu a nata bayanin ta ce an bar matan arewa a baya kuma akwai bukatar a basu dama kamar yadda shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi mata ana barin mu a baya don komai ilimin ki za ce mai ce mai za ta yi ai ya kamata ta je ta zauna a karkashin namiji ne gani na yana da kyau inda su ma za su taimaka ma al'umma domin mata su ne iyayen gida kuma an ce kafin gida ya zauna sai an samu mace wannan shine karo na talatin da kungiyar zumunta association of america ta gudanar da taro irin wannan tun kafuwarta a shekara ta 1999 wanda ya samu halartar 'ya'yan rassan kungiyar daga minnesota alabama missouri kansas south carolina iowa illinois texas washington dc da dai sauransu aisha mu'azu muryar amurka A gaida Aisha Ma'azu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Hauwa da ci gaban labaran duniya. dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar cikin watan jiya, sa'o'i kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan ƙasar Faransa na ya fice daga ƙasar. masu zanga-zanga sun taru a kusa da sansanin sojojin faransa a yamai babban birnin kasar inda wasu suka rika daga tutocin kasar ta niger ko ta rasha wasu kuma dauke da kwalayen da ke dauke da sakonnin kira ga sojojin faransa na su fice daga kasar kasar ta faransa wadda ta yi wa niger mulkin mallaka har yanzu akwai sojojin ta dubu da dari biyar a cikin kasar sun rika taimaka baraɗan shugaban kasar muhammad bazum wajen fada da dakaru da ke ikirarin jihadi da wato da ke da karfi a yankin kafin sojoji su kifar da gwamnatin shi a juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli majalisar tsaron ƙasa ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman tiyani da yana tsare da shi da iyalansa a fadar shugaban ƙasa an fara zanga-zanga ta jiya lahadi tun da jijjifin safiya a wani shatale da ke kusa da filin jirgin saman yamai daura da sansanin sojin saman kasar ta niger inda sojojin na faransa suke inda masu zanga-zanga suka amsa kiran roƙon ƙungiyoyi da ke goyon bayan sabbin jagororin ƙasar. jami'ai sun ce a jiya lahadi kasashen masar habasha da sudan sun koma bisa teburin tattaunawa da suka yi na tsawon shekara guda game da takaddamar ginin dam din da ƙasar habasha ke ginawa akan babbar hanyar ruwan kogin nilu komawa ga tattaunawa ta zo ne bayan da shugaba abdul fattah el-sisi da firaministan habasha abi ahmad suka faɗa a watan jiya cewa suna sa ran cimma yarjejeniya cikin watanni hudu game da aikin dam ɗin da habasha ke yi a kogin nilu da zai lakuma kuɗi dala amurka biliyan hudu da miliyan dubu ɗari shida ƙasar masar dai ta bayyana fargaba akan mummunan tasirin da gina dam ɗin zai yi wa ta muddin ba a yi la'akari da ita ba. A gaida Hauwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.

Tuma da da fatan an shakata da wannan wakar. Wannan shirin na zuwa muna ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Nasiru Adamu Kaya da shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba lamuran da suke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da yada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin har ila yau na garin ɗan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke garamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kankama amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na buƙatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa a cikin kuncin rayuwa. ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba to mutane su samu yin barci da ido biyu rufe a makon jiya muhammad bara'u ya ce matsalar a baya sai dai a majigi ko silema suke gani amma yanzu ga ta nan a zahiri matasan sun hada da isa el usman yahuza gado isa babangida dan umaru muhammad bara'u da umar yakubu fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren Malam Nasiru abin in ma ana wuce ruwan dare ai mu har na rana ya kama saboda wurin abin ya kai inda ya kai maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba abin ya kai wasu ma kai a halin yanzu makwabta na ni zancen da nake da kai yanzu haka jiya suke cewa sun sauka ware saboda ni a halin kawai ne abin da ba mu samu gani eh, kakanninmu da iyayenmu ba su samu ganin ba mu sha sai dai mu ji labari ko a gani a can to yanzu ya kai mu mu an wuce can mu ne yanzu an kusa zama da rata Aha, da abun watakila sai a irin fina-finan Indiya da na Turawa ake jin karar eh, wasa ne da an ce an ɗinkir mutum ya waje to yanzu gashi mun zo gaban mu kan kawa mutum fiye da goma sallah ka binne shi da hannunka kawo mutum fudu kawo mutum biyar kuma duka yan uwanka ne wasu iyayenka ne wasu yannanka wasu iyayenka wasu yan abokananka umar yakubu fama duba mana wace irin zan iya cewa rashin riba ake samu daga wannan inda an bar yanzu wajen na lafiya kalau ana noma da a da a baya waɗanne irin amfanin gona ne ake fitarwa daga wannan yankin na umaru. gaskiya malam nasiru amfanin gona ina ga kaga masara shinkafa farin wake waken suya dawa riɗi a kusan dai maiwa dankali duk abin da ka san ana noma ina ga kamar irish potato ne kawai ba ma yi nan eh, wanda eh, ne eh dankalin turawa to shi kaɗai ne na san ba ma noman shi a wannan wuri amma ta kai ga akwai shekaran da muka farfado da harkar noman dankali wannan irin namu dankalin mai zaki sai da ya kai da buhun dankali ana sayar da shi naira ɗari biyar akan yawan adadin noma shi da aka yi so kaga da can kamar da ji na faɗa ma a maganar da na yi ɗazu cewa ana iya fitar da sama da tirela ɗari uku ɗari hudu duk sati kasuwar dina saboda bene ita ce babbar kasuwar da muke da ita nan kusa wadda take a district din shine yayi constitution din kamar ya hada dan umaru mai rairai ayu da sauransu haka duk muna onda karkashin rikon bina. so waɗannan wuraren idan aka ce maka ranar kasuwa ne sama da tirela ɗari uku da sati ana cikar da ita amma wanda yanzu abun ba ma wannan magana ake ba duk waɗannan ƙauyukan da ka ji na ma babu waɗanda ba su fama da firgici na tashi hankali na yunwa da rashin zuwa gona a noma mu matsalar mu kawai shine a bar mu mu zauna lafiya ma'ana idan akwai zaman lafiya ba ma sai an samar da wasu abubuwa ga kawai noman ya isa ya rike jama'ar yankin yawwa noman kawai mu abinda muke noma ba ma iya cinye shi a shekara dole ne sai mun fitar da shi ba ma iya rike shi saboda idan zaka duba akwai su kansu shanu da muke kiwo da sauran abubuwa na amfanin rayuwa waɗanda a ƙarshen kaka ake zuwa ake sassaya za ka ga shekara ana iya samun alhazai a cikin wannan garin ɗai sama da mutum nawa suna zuwa haji yanzu ba haka ba. Mm-hmm. An rage zuwa aikin haji kenan dalilin irin arzikin noma da ake samu. Kwarai kuwa saboda harkokin tsaron nan abubuwa komi ya taɓarɓari. kuma tun can ana kallon yankin kebbi kamar ba ta da matsala. Sun manta da mu da muke da idan da yanzu a ce magana nan da muke kana da map na Kebbi State idan zaka dube ta zaka ga wani kamar tayi wani jela daga can ƙasa in ka dubi da ko sagu zaka zaka ga wannan jelar a ran dan Umaru take akwai abin da Fulani ke kira burtali eh, burtalin shanu hanyar da suke bi su tafi wurin wurin kiwo so burtalin da ya fito daga Nijar ya bi ta dan Umaru ne in ya fito ya bar Zamfara zai bi ta dan Umaru a Kebbi State ya fada dajin birnin Gwari a Niger State sannan ya tafi amin bangi ya fada bangi sannan ya fada dajin birnin gwari ya tafi shine har zuwa kudu so hmm. kuma waɗannan mutanen duk wanda zai gaya maka duk inda wannan burtalin yake babu inda ba su sani ba suna hawa kan waɗannan burtalin ne su zo su damu mutane ko da ake gaya maka cewa ana kashe kashe mutane ana ce makedi tana zalun kalau tun fara waɗannan abu tun 2015 kai in fact tun wajen 2000 har abin da ya tun da kasa an fara banditin har yanzu mu muna cikin wannan matsala don duk wanda ya ka tambaya ka ce wani e eh, ka san kasar dan umaru ka san kasar bena zai gaya ma dan Allah wani kala hali suke ciki muna cikin mugu mugu mu wato mana uh, a ba a ji labarin matsalolin da kuke fama da su bane kenan to gaskiya matsalolin da muke fama da su saboda ni abin da na dauka kamar waɗanda za su labarta ma shugabannin mu halin da mutanen wannan wurin suke ciki kamar shine muka rasa ko kuma suna iya kokarin su ne a kokarin ne bai kai ga gaci ba har eh, yanzu eh, eh. kuma suna yi gaskiya suna ƙasa a gwiwa eh bari mu ji isa kafin mu mu bude zauren gaba daya don mai magana ya faɗi abin da zai faɗa isa el usman duba mana ya yanayin jami'an tsaro ya kamata dai wannan abin yana faruwa ai ba za a rasa jami'an tsaro da aka turo saboda su taimaka al'ummar yankin eh, su rike yin rayuwarsu cikin kwanciyar hankali ba eh, gaskiya hajji nasir a baya an turo jami'an tsaro irin su 'yan sandan sefa da mobile police da sauran 'yan sanda ne. Amma a gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma ɗan Umaru attack akai akai akai akai. Wallahi 'yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun ka ruga da gudu ba su dawo ba. Yanzu maza da nake maka police station tamu ta ɗan Umaru, division ɗinmu babu plate ɗin 'yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komi har yanzu babu wani wanda an ka kawo a wurin. Gaskiya babu jami'an tsaro. Hatu me ya faru jami'an tsaron ne suka kaura ina suka koma to to jami'an tsaron nan gaskiya mun ba mu san inda suka koma ba amma dai muna tunanin kama ko suna biya ne ko ko dai sun koma birnin kebe ne ko sun koma hidda kwata ne lokacin da mun riba ba mu sani da gaskiya amma dai ga yanzu ba jami'an tsaron gaskiya dama yan sanda an kawo kuma sun ka cere sun ka bamu yahuza gado ko da yake isa ya ce suka tsere a suka tafi ne <laughs> ai ba tserewa suka yi ba suka ai ba ba a ce jami'in tsaro ya tsere ai ba magana yahuza gado duba mana Eh, shin ya yan siyasa me suke faɗa na san lokacin kamfen a kan ce ga abun da za a yi in an tafi majalisa ko eh, eh, shugaban ko da ke ba ma zaben ƙanana ko kan ba a ɗaukan su da wani muhimmanci ma yanzu amma daga zaben yan majalisa gwamna da sauransu me ake faɗa. to gaskiya malam nasiru garinmu yana kokari yana yana ba da kokari sosai akan bangaren 'yan siyasa su zo su yi mana alƙawalla amma Allah bai ba su ikon cika ba dai har yanzu domin akwai ma wannan gwamnatin wanda ya sauka har mu ya zo nan dan umaru da kanshi da sauran jami'an tsaro ya yi mana alƙawalin za a turo mana jami'an tsaro amma har yanzu dai ba mu samu ganin su ba tukunna Allah bai hukunta sun zo ba tukunna eh tsohon gwamna Atiku ba gudu kenan yawa ya zo dan umaru da kan shi nan makarantar bokon da ya gama dai ko kadan gari bai labewa to ya sa an gyara ta kan mhm. to amma kuma isa ga a turo mana jami'an tsaron ka yanzu ma ta kai matsayin ma idan ma lalura ta kama ta rashin lahiya malaman asibitin mutu sai dai waɗanda Allah ya sa suka yi karatu gwargwado hali na nan gida su ne suke kulawa da mu amma dai ba dai wani wanda zai fito daga bangaren ko wasa guba ko kuma riba a sai dai namu na gida su ne waɗanda Allah ya sa iyayensu suna nan suna tare da mu haka to su ne suke dan kula da mu amma dai ba dai wani a ce ya zo ba ne ma magana jami'in tsaro babu isa baban gida ya sauran garuruwan da ke zagaye da yankin kamar ita babbar kasuwar da ke bena can lafiya kalau ko kuma iya kawai yankin dan umaru ne ke da wannan matsalar wannan matsala malam nasu ya dan mutu ne ya shahi dukkan wa'anga yankuna da ka jaga maka irin bangaren su ayu da su bangaren mai rairai da kuma nan ɗan maru da kuma wani suke bangaren sun kurku Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na Danko Sagu da ke jihar Kebbi, ni Nasiru Adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. To ma dalla a gaida Nasiru Adam kaya yanzu ko ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridun ne ta jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana cewa batun shiga yaki da jamhuriyar nijar domin dawo da mulkin demokuraɗiyya bai zai yi wa tattalin arzikin najeriya kyau ba bola tinubu dai ya furta haka ne a lokacin da yake ganawa da wani jakada na musamman na ƙasar amurka mai kula da harkokin nahiyar afirka ambasada moli p ita kuwa jaridar banga ta bayyana cewa yanzu haka shugaban amurka joe biden ya buƙaci ganawa ta shugaban najeriya bola ahmed tinubu a lokacin taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda za a gudanar a wata mai kamawa a birnin new york na ƙasar amurka jakadin musamman na ƙasar amurka ya gabatar da wannan bukata ga shugaba tinubu a lokacin da suka gana a birnin tarayyar najeriya abuja ganawar dai ana ganin ba za ta rasa da ba da halin da demokradiyya ke ciki ba a jamhuriyar niger da sauran ƙasa kasashe na yammacin afirka a matsayin bola mai tinubu na shugaban kungiyar haɗa kai da kuma bunkasa tattalin arziki na yammacin afirka wato ecowas ko sai dai yawo sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar pdp matsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abakar ya bayyana a cewa bambance-bambancen da aka samu na takardar shaidar kammala karatun jami'a na jami'ar chicago na shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya tabbatar da zargin da yake cewa akwai lauje cikin naɗi dangane da karatun da aka ce shugaban na najeriya ya yi a wannan jami'a ta ƙasar amurka lauyoyin atiku abakar sun bayyana cewa amincewa da lauyoyin ahmed tinubu suka yi cewa akwai bambance-bambance game da takardun ya tabbatar da zargin da tun farko atiku abakar yi na bukatar jami'ar chicago ta gabatarwa kotu takardun na bola ahmed tinubu domin tantance su sai kuma jaridar repulse da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ta ruwaito sharar malamin addinin islamin nan sheikh ahmad gumi na bayyana matakan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bullo da su na bunƙasa tattalin arziki da cewa za su yi illa ga najeriya a nan gaba kuma akwai buƙatar shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi ribas a wayannan tsare-tsare na shi da ya bullo da su sai kuma jaridar vanga ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka shugabannin soji da ke mulki a ƙasar ta jamhuriyar niger sun baiwa jakadun ƙasar faransa da na kasar jamus sa'o'i 48 da su fice daga kasar ta jamhuriyar nijar wannan takarda na ficewa daga kasar ta jamhuriyar nijar da aka mika wa jakadar kasar jamus ya biyo bayan wanda aka mika wa jakadar kasar faransa ne wanda yake da tuni kasar faransa ta bayyana cewa ba za ta janye jakadar nata daga kasar ta jamhuriyar nijar ba domin kuwa ba ta amince da halaccin gwamnatin mulkin soja a kasar ba karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya. To madalla gaida baban gida jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen kungiyoyin farar hula da shaidu sun ce masu zanga-zanga da ke neman a kawo ƙarshen mulkin kama karya sun rufe hedikwatar ofishin jam'iyya mai mulki da ke garin suweda da ke kudu maso yammacin siriya a zanga-zanga da ta shiga mako na biyu da ba alamar daina ta matasa dauke da injinan walda sun rufe kofofin shiga ginin ofishin jam'iyyar da shugaba bashir al-assad ke jagoranta wanda ke bisa ikon kasar tun jiyu mulkin shekara ta tara da 1963 a jiya lahadi ne ministan ilimin faransa ya ce za a hana yara sanya a baya ko dogayen rigunan da basu matsa jiki ba da wasu matan musulmi ke sanyawa a makarantun gwamnati a faransa a yayin da ake shirin koma makarantu faransa wadda ta tilasta haramta duk wata alama mai dangantaka da addini a makarantun gwamnati tun a karni na sha tara ta sa dokar da ta cire duk wata alamar mabiya addinin katolika daga tsarin ilimi a makarantun gwamnati tana kokarin farfado da dokokinta domin maganin tsirarin musulmi da ke karuwa a kasar kasar isra'ila ta faɗa a jiya lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen libya a kasar italiya duk da cewa ba wata hulɗa a hukumance su kuma sun tattauna kan yiwuwar hulɗa a tsakani tun a shekarar 2020 isra'ila ke kokarin mido da hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain morocco da sudan ƙarƙashin yarjejeniyar madoda da kyakkyawar alaka da aka yi malakabi da abraham accord da aka cimmawa da taimakon amurka. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya shirya kuma bada umarni. Da ma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Jonah Cummings. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.